andiye ní eléyìí pẹ̀lú bọ́n ṣe ń pa wá tó tán ta wọ́n bọ̀ tán ṣe wá léṣe. wani mabiyin shi a kenan ke jawabin yin kira ga gwamnatin najeriya ta sako jagoransu malam ibrahim altazzaki da harshen yarbanci a birnin Lagos, a wani taron manema labarai da 'ya'yan ƙungiyar suka gudanar a yankin kudu maso yammacin najeriya suka gudanar a Lagos. sun ce abin takaici ne sun ce abin takaici shine duk da cewa kotuna da alkalai daban-daban sannan sun umarci jami'an tsaro su sako malamin nasu da iyalansa da kuma biyan shi diya har yanzu gwamnatin najeriya jami'an tsaron sun yi watsi da wannan umarni malam abdullahi muhammad musa na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi wajen wannan taro na manema labarai eh sako ne muke bayarwa na farko dai muna kira ba su hukumomi da suke tsare da shi su suka kashe mishi mabiya suka kashe mishi 'ya'ya suka kulle yarsa shekarunta 78 takwas a ɗaki aka sa makulli aka kulle aka cinna mata wuta har ta bar duniya tana neman taimako a gaban shi aka kashe mishi ƴaƴa aka harbi matar shi shi ma aka harbe shi aka ja jikin su jini na zuba akan gawarwakin ƴaƴan su aka zo aka je wannan gwamnati ta yi saboda sojoji ne suka zo karara da rana tsaka da kaki a jikin su da manya-manyan makaman da gwamnati ta saya domin kare ƙasa da al'umma suka suka kashe mabiya al'umman nan suka suka mishi abin da suka mishi so muna kira ga wannan gwamnati tunda ta je ta aje malam ta ce bai aikata laifin komai ba kuma kotu ta ce a sake shi a biya shi diya a gina mishi gida an ki to su gaggauta bin umarnin kotun nan su saki malam kungiyar shi'a dai kungiya ce da sauran al'ummar musulmai ke masu kallon waɗanda suka kauce bisa tafarkin sunna da kuma neman da zaune tsaye sai dai a cewar mabiyan wannan rashin fahimta ce kamar da malam muhammad sani yake cewa gaskiya mu ba 'yan tashin hankali ba na farko abin da ya sa yawanci ake cewa 'yan tashin hankali kamar abin da najeriya ba su sani ba ne su 'yan najeriya ba su san yadda za su fito su nema haƙƙin su ba to mu kuma abubuwa yana daga cikin hanyoyin hanyoyin da ake bi na neman haƙƙi wanda ita kanta gwamnatin Najeriya ta yarda da shi shine muzahara fito a yi muzahara ka nuna abin da kake so gashi to mu yawanci mafi aksari mun kan fito mu nuna cewa mu fa ga hadafin mu bi titina ba wai dukan kowa muke ba zagin kowa muna dai nuna mu ne al'umma su gane to wannan abu ita kuma gwamnati ba ta so sai ita kuma gwamnati ta zo da zalunci ta zo ce za ta harbe mu ko ta kashe mu ko da wani to kaga wannan da suka zo da abin duka ko wani abu kaga su ne in tashin hankali tun a shekara ta 2016 ne dai wani alkalin kotun tarayya Abuja ya bada umarnin jami'an tsaro su saki malam Ibrahim Azazzaki da uwar gidansa tare kuma da bayyana ci gaba da tsare shin da hukumomi ke yi da cewar haramun ne kuma bata bisa doka sai dai hukumomin sun ce suna tsare da malamin ne domin kare lafiyarsa da kuma tabbatar da tsaro hujjojin da magoya bayansa suka yi fatali da shi babin jibrin murya amurka daga Legas.